han fo annabi sallallahu alayhi wasallam acehey fo ka a gooko ha woyi foga weyɗiɗu kabarano woyi gaabino ka hay ka a bara cerete gano jinjire kuna sakuru gano agono ko jinjire mene zibizibiyo ka agono bunnubunniyo ka agono amogun kumma ko jinjire ɗi gayyani deya gadi sabu annabi sallallahu alayhi wasallam kana diyara gaagoko haga deya nga han fo bor fo nga go ko a kara ni buroga ko senni senni ka go ko senni di senni di ci bayano ka nga na yei ka ba nga mo hunu kwene domi fo ga nga hunu na bor fo su hangaga bor fo su hangaga de nga sin na jirima bor fo mo deya haya cine hinka ka iri no mbarano letirino ka babe na nya na haru na wei na kpasi yokurupeiga fo ganna nduwa fami kurukuna au gordo kurukuna ndu borfo ka cere ahansini kuna abara no ngani abara no ngani abara ngani ka abara ngani ahansini kuna di ngaya nam

ŋadi ganna aw aawo amene wato huneyo zayo sooci ŋadi saabu ow ambara aawo aabara boro kaa saakuro a moojine tanyo moojine feeriyo aa haaru naboro aw ambara aawo worugo tere kan norkwee kpeberi anaano saabu aw ambara aawo huneyo mene jerow kaa hini koyo a jere a tiŋeyo kaa gonokuru a mogaa jere ngadi saabu nan no daade gono nungu sembey ka gononi ndi to deya boro zanga nga weceni nduwa borfo ka borfo ngoyo ka a ngono hune na ya borfo mom su moza ka nguna borfo su be ka ngono mom ngono gordo borfo su be ka ngono domi faganna boro mene honne kuna ndiya ka fefe yi na borfo binni deya asu bukata boro zanga ya wato buruman bongo wakati za ko la'akari ta akwai ga da boro zangeya da zanka ha da ya boro nuna diyalla zanka ha nga daya wakati ke na bi ningan diya kan su hanga yoga daya anan no boro zangeya modiya ka daya buru kuna ngayo sin na jirma fona domin fagan na bar fasu kulan nan ngayo bofu ben su hanga yoga o hara kwe yu maka kula sabu zanga mbara wato burogu ngayo kabiano to nga wakati tutuma bor zanga ya ndia kwe mo abi ne zenga izano ambara se zanga adi bara borono ka a bara boro kammu buru kuna haran to afuyu akwe mo huno yu kabia andiye ka nga huno yu ka nga guna kuna asin na hamfani fo to hayo kar bacere ha zangaya de iri guri bongo hano wato iri mara iri bongo hamo so de abara iri koyo kari nano nga iri gun kurpe iri ha nga mani mane mani mane sawawun warka gari hadi abara boroka da gonu nungu mbe ka akun na faham agon na lasabu agon au akwena bara ya au au abara au borono ka a ato ahini boro wiyo hariyo wato dun ka gono godobo kani o anabara deri iri ha boro zanga ga ifo ngadi guri zobu monso masa ah nko yo kuna warka fogo che gono ka a a qur'ani halleyo de ngang hini ha ya yaga warka che bara masalan tubi zemini yo mene beyo faraidu beyo no chere gonna nan sun suŋ haŋ ŋa ga war kaŋ bara a hini a gono taliyo kuna nan sun suŋ ga da de iri han kuru diga iri go gun kuru ha mani mani mani ŋmaane ifo ŋari guru zobu yano ni haru ifo ya aba zobu nga de n nche ifo ka n kula nan we kana n di mu diya ka a wato a zanka gono njere asu kaniyonse andiya ka damoru naniji fo n hanŋaga ifo ŋadigun zubu yano niwe ifo ya bara azubunga, zubunga dinche ifo kan nam haru diya ka a n kula nanŋa din na diya ŋa jifo n hanŋaga yano kwene ŋanci ba se ka de asi hune kurbo baran se no zanga kube din na zanga ya ba haru se ifo azubunga moso de iri ke hei foka iri kpaasino ngari ke hei foka iri kookari iri mbe ifo kuna agunu a iri na ache telefon no awo a me nori samma iri mdu aka be igmane ifo kuna ngane gunu ba na bara boroka amutuka gun na faham ba au a a to abara boroka a amutuko hamburu ke ba borzanga de iri ke hei foka iri cheji iri yonara iri mache labari ifo ya azoburiga ifo ya azoburiga de irike ha ifo ka warka yuriyo na la huneyo irike ha ifo ka iri nan bineyo iri nan bineyo hunani domin ifo ganna kan ndiya ka iri kulan nan ngayo ganna ifo ya bazoburiga delina hezange ya kurpeite